Hey yo, wannan waƙar kan mai uwa da wabi. Idan halinka ne sai ka ji ka daina. Idan kana aikata laifi irin wannan ka tuba wa Allah. Yeah, sunana Prince Zango. Duniya da bin tsoro, shi yaro bai saba ba ko babban sai ya jure ta. dace da cin addinin nan dan magajiya kan abu na kwariran titin nan barauni ne ya mace ba da rayina sarga zancen banza a kwata shi yaro an ne to barau ka kama ni kuma ka je ka kulle ni karshe ma ka daure ni ni na ji daɗin daurin na. shi ba daurin Allah ba ba daurin manzan Allah ba ba kuma daurin musulunci ba barau in dai daurin ka ne kasa alkali ya daure ni ko alkali ya yanka ni ko alkali ya harbe ni karshe shi ne sisi kande ka mana mu 'ya'yan baki 'yan acaba duk sun tsine ma domin ka kama su mun gane ka mugun bawa ne duniya gidan baki kowa shigo ta ya zo fatauci ne ya zo bautar Allah ne jaddada kalmar annabi ne rago kai nan masu gari je ka duniyar ka ta goya ka duniya bin tsoro shi yaro bai saba ba ko babban sai ya jure ta e e ku saurara ku ji zancen malam zangon nan musulmi har dubu ɗari gwamnatin gadin ta tsaida su wasu na ci da iyaye wasu na makarantar bokon nan wasu na neman aure wasu abinci za su ci wa kansu Allah ga kukanmu ya Allah ba mu yafe ba ya Allah ba mu kyale ba kuma ya Allah ka saka min gwamnati ta kama ni to ya Allah ka kama ta gwamnati ta kulle ni to ya Allah ka kulle ta gwamnati ta daure ni to ya Allah ka daure ta kiyama sannan ka saka min duniya kyakkyawa ce budurwa ta niga da bebi ce duniya in ka duba yanzu gaskiya ita ce karshe wata motar mota ce wata motar sai an tura ta wani daktan daktan ne wani daktan aina aboshin ne wani tsaraici ne wani malam malam ne wani malam bokan iska ne wani gemin gemin taure ne duniya da bin tsoro shi yaro bai saba ba ko babban sai ya jure ta sata ne wani ko shi dan wannan ne wani bawan Allah ne ba shi da laifi an kama shi wani laifinsa kisa ne wani wiwi wani ko ba shi ne wani ko ba shi da laifi an aje shi ba a duba shi wani ko na da gaskiya gaskiyarsa ce fata daure shi wai ina Ahmad Saddauna ya gaskiya an fadda shi to ina Murtala Muhammad ya gaskiya an tashe shehu musa yar addu'a yi gaskiya an kauda shi to ina sani abacha yi gaskiya an fada shi ga malam na malamai jafar shi ma an kauda shi ya allah ka ji kan jafar malami yin allah ne shi mai tsoron allah ne kuma mai yin aikin allah ne ai rana ba ta karya sanarwar diya ta ji kunyarta ce mata da maza wasan hausa yin sa illa ne to siyasa da ake yi a haɗe mata da maza cinko jure ta